sai kuma shirin na duniyar mu a yau sai kuma ku saurari shirin nan naku na muryoyin masu saurare sannan a ji shirin nan na kisoshin rayuwa da zai biyo ba shine tarbiyyar iyali za kuma mu karkare da shirin nan na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu na wannan lokaci zai kasance yanzu sai a gira zama domin a ji shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina. kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Asabar goma ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda daidai da 27 ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 jira kamariya. masu ware kuka san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yi wato goma ga watan afrilun shekara ta 1946 tawagar sojojin kasar faransa ta karshe sun fice daga kasar labanan bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 28 kafin haka dai bayan faduwar daular osmaniya a karshen yakin duniya na ɗaya sojojin kasar faransa suka mamaye kasashen labanan syria da kuma wannan hali ya ci gaba har zuwa lokacin da sojin nazi na kasar jamus suka mamaye kasar faransa a farkon yakin duniya na biyu da haka kuma kasar ta labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin kasar faransa karkashin mamayar kasar jamus amma a shekara ta 1941 sojin kasar faransa karkashin gwamnatin da ke gudun hijira tare da taimakon sojojin ingila sun sake karbar iko da kasar labanan amma a daidai lokacin ne kuma mutanen kasar ta labanan suka buƙaci samun 'yancin kansu sa kuma takurawa turawan wanda alatila suka amince suka gudanar da zaben shugaban kasa a shekara ta 1943 bayan gwagwarmayar da sabuwar gwamnatin kasar ta labanan ta yi da turawan faransa da karshe dai kasar ta labanan ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1945 sannan kuma aka rataba hannu a kan yarjejeniyar ficewar sojojin kasar faransa daga kasar ta labanan wanda ya tabbata a rana irin ta yau. masu ware ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan afrilun shekara ta 1973 hukumar leƙen asirin isra'ila wato Musa ta kashe wasu jami'an gwagwarmayar falasinawa na ƙungiyar plo su uku a birnin beirut na ƙasar labanan jami'an kungiyar ta plo waɗanda yahudawan sa kashe sun hada da kamal nasir kamal odwan da kuma muhammad yusuf bayan ha kuma shekaru goma jami'an hukumar ta musad sun ƙara kashe wasu jami'an wannan kungiya ta gugurmar falastinawa a wasu ƙasashen duniya daga cikin waɗanda kungiyar ta musad ta kashe kuwa har da islam sartawi mai baiwa shugaban kungiyar plo na lokacin wato malam yasir arafat shawara a ƙasar portugal da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau mataimakin babban kwamandan sojan ƙasar iran ali said shirazi ya yi shahada a wani hari da masu ƙiyya da junjo halin musulunci na ƙasar ta iran suka kai masa a birnin tehran an haifi shahid sayyad shirazi a wani ƙauye a cikin lardin Khurasan ta arewa a arewa maso gabacin ƙasar iran bayan kammala makarantar sakandare ya shiga makarantar koyon aikin soja a birnin tehran amma a lokacin da ya fara nuna ƙiyarsa ga gwamnatin sarki sha an kama shi an jefa shi kurkuku shahid sayyar shirazi ya ci gaba da zama a gidan kaso har zuwa nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 inda masu gwagwarmaya suka fitar da shi daga gidan kaso daga nan kuma ya koma aikinsa na soji inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojin ƙasar iran waɗanda suka jagoranci yakin kare ƙasar daga yakin da saddam hussein ya kaddamar a kan ƙasar ta iran da taimakon ƙasashen yammacin turai a shekara ta 1981 marigayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar iran sannan kuma yana rike da wannan mukami ne ya yi shahada masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla ga labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniya da farko ga kanansu shugaban kasar iran ya ce dukkanin ayyukan nukiliya na kasar iran na zaman lafiya ne akwai fatan likitoci masu yajin aiki a najeriya za su dawo bakin ayyukansu bayan an rataba hannu kan wata sabon yarjejeniya da gwamnatin tarayyar kasar kasar rasha ta yi gargadin cewa ana iya shiga yaki gadan-gadan a gabashin ukraine idan halin da ake ciki ya ɗore yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa dukkanin ayyukan nukiliya na ƙasar iran na zaman lafiya ne kamfanin dillancin labaran iran press ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a yau asabar a bikin cika shekaru goma sha biyar da fara shirin nukiliya ƙasar iran wato goma ga wata abrilun shekara ta bakwai. shugaban ya ƙara da cewa duk tare da matsalolin da makiya ƙasar suke nunawa kan shirin nukiliya ƙasar ta iran amma shirin yana samun ci gaba ruhani ya ƙara da cewa ƙasar iran ba ta neman ƙera makaman kare dangi kamar yadda kasashen yamma suke nuna wa duniya shugaban ya ce ba don komai ba sai don aƙidar mu da ta hana mu hakan musamman ganin abin da amurka ta aikata a yakin duniya na biyu a kasar japan har ila yau a yau asabar ce shugaban ya kaddamar da wasu ayyukan ci gaba da aka samu a bangaren makamashin nukiliyan har guda 133 wa'anda za a yi amfani da su a wurare da dama wa'anda suka hada da kiwon lafiya noma makamashi da wutar lantarki da sauransu daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda shugaban ya kaddamar akwai na'uran gasa sinadarin uranium wacce take da karfin gasa sinadarin uranium ninki 50 zuwa 60 fiye da wanda ake amfani da shi a da gwamnatin tarayyar najeriya ta rataba hannu kan wata yarjejeniya tsakaninta da likitoci masu yajin aiki a kasar a yau asabar jaridar premiums time ta najeriya ta nakalto ministan ayyuka na najeriya wato chris Ngige yana cewa a yau an rataba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya da wakilan likitoci masu neman kwarewa a kasar wa'anda suke yajin aiki ingige ya ce sabuwar yarjejeniyar ta zama wajibi don gyara kurakuran da aka yi a yarjejeniyar da ta gabace ta wacce aka sanya wa hannu a ranar 31 ga watan maris da ya gabata ministan ya bayyana cewa likitocin sun sami albashinsu da kuma alawus alawus amma ba dukkaninsu ne suka sami hakan ba don haka a halin yanzu an kafa kwamitin mutane biyar wanda za su ba da sabbin sunayen likitocin da suke karkashin kungiyar tasu ta nard don gwamnati ta yi amfani da shi wajen biyan albashi da kuma sauran kudaden likitocin daga wannan shekara da muke ciki da karshe dai ministan ya ce za a biya likitocin dukkanin haƙoƙinsu wanda ba a biya su ba a tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2016 da kuma ƙarin da aka samu a albashi tun lokacin kakakin fadar shugaban kasar rasha dimitri peskov ya ja kunnen gwamnatin kasar ukraine dangane da halin rashin tabbas da ake fama da shi a gabacin kasar kakakin fadar kremlin ya kara da cewa akwai yiwuwan barkewan yaki ga dangana a gabacin kasar ta ukraine kuma gwamnatin kasar rasha ba za ta zuba ido tana ganin gwamnatin kiev ta kwace yankin donbass daga hannun 'yan awaren kasar ba peskov ya kammala da cewa gwamnatin kasar rasha tana da haƙƙin shiga don ganin hakan bai faru ba a kan iyakarta da ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iran a birnin bagdaza babban birnin kasar iraki ya bayyana cewa kasashen biyu za su yi musayar kwararru a tsakaninsu a bangarori daban-daban kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto irj masjidi yana fadar haka a yau asabar ya kuma kara da cewa a yau da yamma ne ake sa ran ministan ayyuka na kasar iran zai isa kasar ta iraki inda ake sa ran zai rattaba hannu kan wasu yarjeniyoyi wanda suka shafi musayar ayyukan yi tsakanin kasashen biyu banda takwaransa na kasar iraki dai ana sa ran ministan ayyuka na kasar iran zai gana da wasu jami'an gwamnatin kasar wanda suka hada da ministan kudi daga ƙarshe jakadan kasar iran a bagdaza ya ce dangantaka tsakanin kasashen iran da iraki suna ƙara ƙarfi fiye da lokutan baya majiyoyin labarai daga kasar somaliya sun bayyana cewa mutane hudu ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu da dama suka jikata a lokacin da wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin wani ɗakin sai da abinci a yau asabar a garin baidowa na lardin bay kamfanin dillancin labarun anatoli na kasar turkiya ya bayyana cewa dan kunan bakin waken ya tarwa kansa ne a lokacin da tawagar motocin gwamnan lardin bay yake wucewa a kusa da ɗakin cin abincin dan kunan bakin waken da wasu mutane uku ne suka rasa rayukansu sannan mutane biyar suka ji rauni daga ciki har da jami'an tsaro guda biyu amma ba abin da ya sami gwamnan lardin babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma kowa ya san cewa mayakan kungiyar al-shabab suka saba kai irin wannan hare-hare kan mutanen ƙasar ta somaliya tun shekara ta 2007 ne kungiyar al-shabab take kokarin kifar da gwamnatin kasar somaliya da nufin kafa daular musulunci a kasar dubban mutane ne suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren na mayakan kungiyar ta al-shabab a kasar ta somaliya masu sauraro karshen labaran duniyan kenan To za mu karkare da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale ga gwamnati rikon sudan musamman ci gaba da wanzuwarsa a yankin darfur da ke yammacin ƙasar yankin da ya yi fama da matsalar tawaye a baya da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin kabilanci a kasar sudan ya fara yin mummunan tasiri a fagen rayuwar zamantakewar al'umma da siyasar kasar inda ya tashi daga takaitaccen rikici tsakanin manoma da makiyaya kan matsalar mallakan filin noma da kiwo zuwa yakin basasa da rikice-rikice da suke janyo hasarar rayukan dubban mutane da hasarar dukiyoyi to ko menene dalilin da ke haifar da bakar gaba da kiyayya musamman a tsakanin kabilu da suke makwabtaka da juna a yankin da ke kai ga gwabza fada a tsakaninsu kan dan wani abu da bai taka kara ya karya ba misalin saɓanin manufa da masalaha. tabbas batun ci gaba da batun bullar rikicin kabilanci a sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar yana kara zaburar da masana da manazarta kan gabatar da tambayoyi kan muhimman dalilan da suke janyo waɗannan rikice-rikice a tsakanin kabilu da hanyoyin da suka dace a bi wajen ganin an shawo kan ire-iren waɗannan masifu da nufin ganin jinsin ɗan adam adam ya rayu cikin aminci da nutsuwa a wannan gajeriyar rayuwa ta duniya a fili yake cewa bullar masifar tashe-tashen hankula musamman sakamakon rikicin kabilanci kama daga yankin darfur da ke yammacin kasar sudan ko gabashin kasar lamari ne da ke tabbatar da cewa rikicin kabilanci ya zame babban makami da makiya suke amfani da shi wajen ganin su rusa ci gaban sudan da haɓakar al'ummarta a fagen rayuwa sakamakon haka manazarta kan al'amuran yau da kullum suke jaddada muhimmancin ganin gwamnatin rikon kwarar kasar ta zage dantse ta hanyar hanyar ɗaukan matakan sanya ido gami da lura domin ganin ta rusa duk wani abu da ke matsayin dalilin bullar rikicin kabilanci tare da aiwatar da doka da oda kan duk wanda ke da hannu a kunna wutar rikicin bayan rahotanni sun tabbatar da cewa an samu hasarar rayukan mutane fiye da hamsin tare da jikatan wasu kimanin da da talatin biyu, sannan wasu dubbai sun tsere daga muhallinsu a garin janena fadar mulkin lardin darfur ta yamma a makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a yankin da su ɗauki matakin kawo ƙarshen zubar da jinin ɗan adam ta hanyar kimanta rayuwarsa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a sudan kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bolka ferez a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar masalit da na larabawan rezaigat ya yi sanadiyar haifar da rikici mafi muni musamman musayar wuta a tsakanin 'yan kabilun biyu a garin janena fadar mulkin darfur ta yamma bayanin ya kara da cewa a ranar uku ga watan afrilu ne wasu larabawa 'yan kabilar zegat suka bude wuta kan 'yan kabilar masalit da suke wucewa akan hanya a garin janena da hakan ya janyo mutuwar mutum biyu daga cikinsu tare da jikatan wasu biyu na daban 'yan kabilar misali sun ɗauki matakin ɗaukan fansa inda cikin ɗan gajeren lokaci musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu ta yi muni ta hanyar lashe rayukan fararen hula musamman mata da ƙananan yara sakamakon haka wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bolka peris ya yi kira ga gwamnatin rikon kwaryar sudan da ta hanzarta aikewa da ma'aikatan jin kai zuwa garin na jinina domin taimakawa mutanen da rikicin ya ritsa da da su tare da gudanar da bincike kan dalilin bullar rikicin domin hukunta masu hannu a kunna shi a ranar litinin da ta gabata gwamnatin rikon kwaryar sudan ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a lardin darfur ta yamma bayan da majalisar tsaron ƙasa da amincinta ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan lieutenant general abdul fatah al burhan ta gudanar da zaman tattaunawa kan rikicin kabilanci da ya kunno kai a birnin janina A bayan gudanar da zaman taron Majalisar Tsaro da Amincin Kasar Sudan, Ministan Tsaron Kasar Sudan Lieutenant General Yasin Ibrahim Yasin ya gudanar da zaman taron manema labarai inda ya sanar da kafa kwamitin koli mai wakilai da aka ba su cikakken ikon gudanar da bincike da shawo kan matsalolin karya doka da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. Sannan an ɗauki matakin tura jami'an tsaron Sudan zuwa yankunan da rikicin ƙabilancin ya watsu, musamman yankunan da suke kudanci kudancin birnin da suke dauke da sansanonin 'yan gudun hijira domin kashe wutar rikicin ta hanyar da doka ta tanada wakilin babban sakataren majalisar dinkin duniya na musamman a sudan kuma shugaban tawagar majalisar dinkin duniya a kasar bolka perez ya yi maraba da wannan mataki da gwamnatin sudan ta dauka na kafa dokan ta baci a birnin janina da kewayensa da nufin shawo kan rikicin kabilancin yana mai karfafa jami'an tsaron sudan kan daukan matakan da za su hana ci gaba da yaduwar rikicin a sauran yankunan tare da dawo da doka da oda a tsakanin al'umma bolka ya kara da cewa dole ne jami'an tsaron sudan su ɗauki matakan da za su kawo zaman lafiya da wanzar da sulhu tare da kare rayuka da dukiyoyin mutane a matsayinsu na masu shiga tsakani daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da za su kare haƙƙin ɗan adam ba tare da yin la'akari da yanki ko ƙabilar da suka fito ba kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a sudan ya jaddada aniyar majalisar ɗinkin duniya ta taimakawa gwamnatin sudan a fagen ƙoƙarinta na kare rayukan al'ummar ƙasar da matakan da take ɗauka na ganin ta shawo kan matsalolin da suke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasar ta musamman rikicin ƙabilanci hakanan bolka perez ya sanar da cewa ya zanta da firaministan sudan abdallah hamdok da sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar game da kafin shugabannin kungiyoyin 'yan tawayen yankin darfur da suka rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da gwamnatin rikon kwaliyar kasar a birnin juba na kasar sudan ta kudu ta hanyar wayar tarho domin karfafa batun zaman lafiya da sulhu a yankin na darfur tare da jaddada matsayin majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam kan ƙoƙarin ganin sun ƙara gabatar da ƙarin kayayyakin jin kan ɗan adam domin tallafawa mutanen da rikicin baya bayan nan ya ritsa da su idan ba a mance ba rikicin kabilanci da ya faru a birnin janina fadar mulkin lardin darfur ta yamma tsakanin 'yan kabilar misali da na larabawa a watan janairun wannan shekara ta 2021 ya lashe rayukan mutane 129 tare da jikata wasu dubbai baya ga raba wasu fiye da dubu ɗari da muhallinsu ire-iren waɗannan rikice-rikicen kabilanci yana daga cikin manyan ƙalubale da suke ƙoƙarin rusa ƙoƙarin gwamnatin riƙon kasar sudan da tun bayan kafa ta take kokarin shawo kan matsalolin tawaye da kuma rikice-rikicen kabilanci a kasar musamman a yankin darfur da ke yammacin kasar sakamakon haka mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnatin ruwan kwaryar sudan ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a ƙasar hamidati ya ƙara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin ƙasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnatin rikon kwaryar ƙasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗaurewa a duk faɗin ƙasar duk da cewa hamidati bai nuna ya yatsar zargi kan wani ɓangare ko ambaton suna ba amma ya bayyana cewa bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a Sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin Darfur ta yamma da Darfur ta kudu da kuma kudancin Kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka Muhammad Hamdan Dukulu Hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'umman Sudan da ta ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninta domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori. A nashi ɓangaren fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar Sudan Mahajub Muhammad Saleh yana bayyana cewa bayan ɓallewar yankin Sudan ta kudu daga ƙasar Sudan rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta Sudan kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin Sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame bata da iko a dukkanin yankunan ƙasar Gracias. wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi gami, da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta dubu biyu 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa wa gwamnatin rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar ƙasa kan kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya masu bashin bakin siyasa a sudan suna bayyana cewa a baya rikicin ƙabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan kan mallakar filin noma kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin rikon kwaryar kasar matukar ta hanzarta ɗaukar matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fataucin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin ɗaukan matakai daga ɓangaren gwamnati na garkame kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen kabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi tun bayan bullar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin kasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa rikicin yankin na darfur ya lashe rayukan mutane akalla dubu ɗari uku tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da muhallinsu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 to ga hassan barka ya zo dauke da shin nan na murayin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa BOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abu da biya da magaram jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sahihiyar gasuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina gaida mamman lawan jurnalist ne wanda yake gidan rediyo amfani zandar ina gaida sani sangwar zandar ina gaida sani alhaji zandar rabu bai mai kanti zandar ina gaida sabu ustabiola zandar ina gaida shayabu mushe a garin kadamari ina gaida aboki kinau sani alhaji zandar daga ƙarshe musa hadarin asuba da magaram zandar mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biyu da magaram zandar assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na boh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran barkanku da wannan lokaci mai sauraron ku ne na yau da kullum ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin najeriya a zan yi amfani da wannan dama na mega sakon gaisuwa zuwa ga abokai da yan uwa a kamar Ilyasu Kadora da ga dan Fulani Warji Ilyasu 'yan Ilyasu Bulawa Ilyasu Yakuba da gawa ita su gadau akwai Lawan Sadai Daura Murtala da basu Kaga Dama Tahir M Tahir Jambulo akwai Muhammad Shaida Abubakar Dama Turo Muawiya Musa Musawa akwai Ilyasu Yakuba da gawa ita su gadau akwai Bula Bula Makillum akwai Umar Bulama akwai Bande dan Fulani Shadi akwai Usman Yaya dan Fulani ina gaida aboki na Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai Alkasim daga Agadas akwai shugaban kungiyar zaɓi son kan jamhuriyar Nijar il hakimi ina gaida mamata malama Ramatu Isiyaka da ke jamhuriyar Nijar akwai abokina Aliyu M Ilyasu da ke garin Yayari da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na hagwa mai faci daga nan Zandar zan yi sakon gaishe-gaishe da ke karshen sati to na farko Hassan Barka ina gaida kai da abokan aikinka wanda kuke gidan radio tsiran jinjina da fatan alheri duka bagacinku ina gaida shugaba malam iliya mai kanti da shago garkin daura akwai siraja gambi da shi da abokan shi duka ina jinjina musu akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani zandar akwai maji soja mai adaidaita zahu zandar akwai sani letana gidan wanka zandar ina gaida dj abdulrahman wanda yake gidan rediyo shukura akwai nuratu sani Sale wadda take gidan rediyo Shukura akwai Hindatu Unwala wadda take nan Zandar akwai Hasi Baby wadda take kara kara nan Zandar akwai Dayyaba wadda take kara kara nan Zandar akwai Sunusu garin Madate akwai Siraja wanda yake Gambi akwai Yusuf Madate wanda yake nan Zandar na kuna agwa mai faci daga nan Zandar Assalamu alaikum BOX tayaran murya musulunci sunana na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nijeriya ina so da Allah ku bani dama gare yan uwa da amannan arziki da farko dai akwai Siraj Abdullahi wanda yake Gambia akwai Sunusi Matatte da magaran akwai Isu Matatte da magaran Arra Matsatsafa Hannun Shanya wanda yake da magaran eh, Zane da Ali kifuwa wanda yake garin Midik akwai Ilyas wanda yake Agadas akwai Ilyas Istagadau eh, ba zan manta da tayar M tayar wanda yake bulo Kano akwai Alhaji Marwan AS Miyadi wanda yake yake kano akwai shugaba audu ne lome abokan rani wanda yake kano ba zan manta da alhaji musa ngaro wanda yake kaduna in na dawo da magaran akwai mamman shehu shehu degar wanda yake ramfon hawa juji nan zanjar akwai musa mai shayi a nan ramfon hawa juji ta da magaran akwai leto mai essence a nan bakin likita da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake bakin asibiti nan da magaran akwai mamman alhaji sale wanda yake nan da magaran ba zan manta da mata na ba da karbiya da hajara da azaliya wanda suke nan garkin daura akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walkiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira duk masu sauraron ku ne a nan garkin daura na gode rediyo bh ina muku fatan alkhairi na gode alasaka da alkhairi to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya to an gaida hassan barka sai kuma shirin nan na ƙasoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma. Ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna imam ali salam da adalci a cikin al'umma wannan kissar tana magana ne dangane da wani mutum wanda ya kashe rayuwarsa gaba daya yana aiki amma kuma ya kasa ajiyewa kansa wani abu na dukiya don amfani da shi a lokacin tsofarsa banda haka sai ya makance a ƙarshen rayuwarsa ga tsufa ga talauci ga kuma makanta duk sun haɗu sun tilasta masa roƙo a kan tituna a birnin kufa na ƙasar iraki a lokacin halifancin amirul mu'minin ali ibn abi talib don haka yakan zo ya tsaya a bakin titi yana roƙon mutane su ba shi sadaka wanda da shi yake samun abin da zai ci da haka kuma ya ci gaba da rayuwarsa a cikin wannan halin ne sai wata rana imam ali salam yana wucewa ta wurin da wannan tsohon kuma makahon yake tsayawa ya yi bara sai ya gan shi a cikin wannan mummunan halin daga ganinsa sai ya tsaya yana tambayar wa'anda suke kusa da inda makahon yake yana tambaya yana cewa shin wannan tsohon bai da yaro ne wanda zai ɗauki nauyinsa ko kuma bai da wata mafita ta rayuwa ta karamci a wannan tsufar wanda suka san shi a unguwar sai suka zo suna faɗawa imam salam kan cewa da farko shi kirista ne wato nasara ne mai bin addini nasara ne kuma ya yi aiki sosai a lokacin da yake da ƙarfi yake kuma da idanunsa amma yanzu kuma da ƙarfinsa ya kare, sannan ga makanta kuma bai da wani abin da ya ajiye don tsofarsa, don haka bai da zaɓi in banda ya yi abin da yake ko kuma ya yi bara sai imam ali salam ya ce masu abin mamaki a lokacin da yake da ƙarfi kun yi amfani da ƙarfinsa amma a yanzu kuma kuka bar shi ta kansa tarihin rayuwarsa dai ya nuna cewa yana aiki a lokacin da yake da ƙarfin yin hakan don haka a nan nauyin gwamnati ne ta kula da shi matukar yana da rai sai ya umarci wasu daga cikin ma'aikatansa da su je su sanya masa albashi a baitulmalil gwamnati da haka kuma wannan tsohon ba na tsare ya fara rayuwa mai karamci a ƙarshen rayuwarsa amma darussan da za mu ɗauka a cikin wannan ƙisar sun hada da cewa addinin musulunci ya shimfiɗa adalci a cikin al'umma ta yadda ta ba wa kowa haƙƙinsa musulmi da wanda ba musulmi ba hakkin gwamnatin musulunci a ko'ina take ta kula da mutanenta ba tare da nuna bambanci tsakaninsu ba ko da kuwa sun raba addini na kabila kamar yadda musulmi yake da haƙƙi kan gwamnati ta kula da shi idan ƙarfinsa ya ƙare to dole ne haƙƙin wanda ba musulmi ba a kula da rayuwarsa kamar yadda ya dace a ƙarƙashin wannan tsari na addinin musulunci sannan abin da ya faru ya nuna ya nuna mana yadda ya kamata shugabanni su kasance tare da waɗanda suke jagoranta dole ne shugabanni a wani lokaci za su ganarwa kansu abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma don ma'aikatansu da suka ba su irin waɗannan ayyuka ba dole ne su yi aikin kamar yadda ya dace ba suna gafala ko kuma ba za su yi ayyukan kamar yadda ya kamata su yi ba sannan da ƙarshe wannan kissar tana nuna mana yadda imam ali abi talib salam yake aiki dare da rana don hidima wa mutane da kuma al'ummar musulmi da yake jagoranta sabani wanda suka zo bayansa daga cikin sarakunan bani umayya wanda suka mai da mutane bayansu ko kuma da su da abin da suka mallaka gaba daya suka zama mallakin sarki da fata fatan Allah ya shirya da mu masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abin da zai biyo baya yanzu shine shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da warhaka ko mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa kan su yi mana hannuka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan biyoyi hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da fatan za ku ci tare da mu a cikin wannan shiri na yau dinnan don jin da zai kasance a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki ga littafin satar hukuk na imam zainul abidin alaihi salam na imam hussein alaihi salam da kuma yadda ya haddasa amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da mana bayani akan sabon haƙoƙi don kuwa babban fage ne Allah ya ta malam bismillah kai muke saurare. Auzu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam alal mab'us rahmatan lil alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul asr zaman arwahuna lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ba mu gushe ba muna nan a cikin wannan haƙƙi na 24 haƙƙin ɗan uwa wanda maulana ali zain labidin alayhi salam yake cewa ammal akh fa huwa yaduka fa huwa yadul li akhihi wa izzun wa atn wa quwwatan lahu wanda maulana ali zin ya nuna mana cewa dan uwa hannun dan uwa ne Dan uwa karfin dan uwa ne Dan uwa ɗaukaka ne da dan uwa Dan uwa kariya ne ga dan uwa wa hawa sanadahu fil mulimmat wa shada'id a duk lokacin da wata sharrabawa ta zo a duk lokacin da wata waƙi'a ta abu ta samu ko a duk lokacin da aka shiga cikin wata mas'ala to dan uwa ne abun karfafa ka shi zai karfafa ka dan uwanka shine sanad ɗinka duk tsanani da ya zo maka to dan uwanka ne zai kawo maka ɗauki maulana aliyu zainul abidin alaihi salam a nan sai ya kawo mana wayansu nuktoti har guda biyar wanda dukkan wayannan nuktoci dan uwanka ne abin dogara a takaice dan uwanka yana da haƙoƙi a kanka wanda za mu iya karkasa su har guda biyar a takaicen takaitawa Allah ta aku zahu silahan ala ma'asillah dan uwanka dan uwanka ne haƙƙin dan uwanka ne ka rike shi a matsayin dan uwa na hanyar Allah dan uwa ta hanyar alkhairi ta aikin alkhairi amma kada ya zama ka rike shi a matsayin ɗan uwan sanda bahaushe yana cewa ɗan uwan sanda ko ɗan uwan takobi wanda shi duk lokacin da ya ji wani abu tsakaninka da wani to ba bincike zai yi ba kawai sanda zai ɗauko kawai ya raɗa ma wanda kuke husuma da shi bai bincike kai ne mai gaskiya ko kai ne kai azzalumi ko kai ne mazlumi ko ko dan uwan takobi wanda da an ce da wane da wane suna rigima to dan uwan wajen dan uwansa zai koma ba bincike zai yi ba waye da gaskiya waye ba daidai ba shi ko Allah cewa ka taimaki mai gaskiya ko yaƙi wanda ba da gaskiya wanda yake shine azzalimi to na farko kenan kada ka ɗauki ɗan uwanka ka riƙi ɗan uwanka a matsayin makamin da da shi za ku rinka saba ma Allah ta'ala haƙƙin ɗan uwa ne wannan Allah yasta'inu bihi ala zulmin nas wal itida alaihim bi ghairi haqq kadda ya zama dan uwan naka zaka yi amfani da shi a wajen kamar yadda an haramta kai amfani da ɗan wanka a wajen saba ma Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ababen da ya haramta to kar ka yi amfani da dan uwanka a wajen saba ma Allah haka kar ka yi amfani da dan uwanka a wajen zaluntar mutane masuraro kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa kada a yi amfani da dan uwa wajen cutar mutane da fatan iyalai suna amfana da wannan shiri na musamman kar ka yi amfani da dan uwanka akan cuta wa mutane ba akan haƙƙi ba ba gaira ba dalili ka wa mutane ka nemi taimakon dan uwanka akan wannan haƙƙin dan uwanka ne karka yi wannan da shi walla yadda an suratahu ala nafsihi sana kar ka fasa taimaka ma dan uwanka wa zalika bi an yarshidahu ila sabil alkhairi wa yahdihi ila tariqir rishad yanda zaka taimaka wa dan uwanka shine ka shiryar da shi alkhairi ka ɗora shi a kan hanya ta shirya ba ta ɓata ba a ba ka zura masa ido kai ka fahimci shirya ta Allah ka fahimci daidai sai kai gum da bakinka ba ka gaya wa ɗan uwanka ba in kai haka ka zalunce shi ka ta haƙƙinsa Allah ba zai barka to dole ne ka shiryar da shi hanya wadda take madaidaiciya ka ɗora shi akan shirya na fudu an ya inahu ala aduwi ka taimaki ɗan uwanka a wajen gwagwarmaya yaƙi da maki wanda babban makiyin ɗan uwanka ai shine iblis makiyinka ne makiyinsa ne to ka tsoratar da shi ka gargaɗe shi kai masa matashiya akan sharrin shaitan don kiya don ya kiyaye ka tsoratar da shi azabar Allah ta'ala don kar shaidan ya batar maka da ɗan uwa ya je ya haɗu da fishin Allah kar shaidan ya zo ya raba ɗan uwanka da hanya madaidaiciya ka tsoratar da shi sharrin shaitan haƙƙin ɗan uwanka ne a kan ka kai ɗan adam ka shiryar da shi ka tsoratar da shi sharrin iblis ka raba shi da aiki irin na shaitan kar ya zo ya ɓatar da shi ya hallakar da shi ya kai shi ga hallaka sannan kuma haƙƙi na ɗan uwanka a kanka am tamnahahun nasiha fi umuri akhiratihi wa duniya ka yi masa nasiha tsakani da Allah a cikin dukkan lamari na duniya ko na lahira. Dole ne haƙƙin ɗan uwanka ne a kan kai masa nasiha. Haƙƙin ɗan uwanka ne ka gargaɗe shi daga saba ma Allah matuƙar zai saurari nasiharka. amma in har ka fahimci ba zai saurari nasihar taka ba ko ka masa bai saurara ba to kawai sai ka bar shi kai ka je ka aikata alkhairi sai ka je ka aikata alkhairi kuma har ma ka gargadi mutane akan ce wato, wani da fa ya kauce ma hanya wani dan uwana ne amma ya kauce ma hanya saboda kar ya zo ya cutar da mutane shiryar da shi akan alkhairi in masa nasiha akan al'amarin duniya da lahira matukar zai komo ma gaskiya idan har ka san ba zai komo ma gaskiya ba ko ka jarraba ka ga ya turje yanzu ka fita batunsa ka koma ma Allah ta'ala ka bayyana ma wa'yan makwabta da abokan zama cewa to wannan dai dan uwana ne amma dai gaskiya ya saki hanya don haka sai a kiyaye a takaice dai dan uwa yana da haƙƙi akan dan uwansa haƙƙoƙi wanda wannan kaɗan muka gabatar da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gaba mu zama masu amfana amfanar 'yan uwa a wajen aikata alkhairi masu amfanar 'yan uwa a wajen raba su da abin da ba daidai ba masu musu nasiha don Allah ta haka za mu ci ribar rayuwar mu duniya da lahira kuma ta haka al'umma za ta more da rayuwar mu moma. 'yan na masu girma 'yan uwar imani yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba filin ya riga ya kawo jiki sai ce sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين to ga shau ma dai malam ya fara baje kolin bayani dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yaman ƙasar nijar da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bar. allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awar kunya da na shida na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan turka-turkar da ke a tsakanin Isra'ila da kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da ICC ko kuma CPE wacce ta kudura aniyar binciken laifukan yaƙi a yankunan Falastinawa da Isra'ila ta mamaye. Da fatan za ku kasance da mu a cikin shirin. madalla kamar dai yadda aka riga aka ce shirin namu a yau na dubi ne kan turka-turkar da ke a tsakanin isra'ila da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wacce ta kudura aniyar binciken laifukan da ake zargin isra'ila da aikatawa a yankunan falastinawa da ta mamaye duk da cewa ba wai abu ne mai sauki ba kotun ta samu goyon bayan da take so domin gudanar da binciken amma ana ganin yunkurin da kotun ta yi ya tayar da hankalin isra'ila a halin da ake ciki dai isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun ta icc ba haɗin kai kan binciken a sanarwar da ta fitar a baya bayan nan gwamnatin isra'ila na mai cewa kotun hukunta mai laifukan ta duniya icc ko kuma cpe ba ta da halaccin gudanar da wani bincike kanta a farkon watan maris ne babbar mai shigar da kara ta kotun icc din fatu ben suda ta buɗe ya bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi a yankunan falastinawa matakin da isra'ila ta yi watsi da shi yayin da palestino take maraba da shi isra'ila dai ba man ba ce a kotun sabanin palestino amma dai babbar mai gabatar da kara a kotun ta icc ta ce tana son a kurar da bincike a bayyane kan zargin aikata laifukan yakin a wasu yankunan palestinawa madam fatu bensura ta ce an aikata laifukan yakin ne a yamma da gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus da kuma zirin gaza inda kuma ta buƙaci kotun ta yanke hukunci bisa ikon da kotun take da shi kotun ta icc dai ta daɗe tana duba karar da falastinawa suka shigar tun cikin shekarar 2015 sai dai isra'ila ta kira yunkurin kotun na icc din a matsayin wanda ba shi da tushe bare makama Firaministan Benjamin Netanyahu ya ce ICC ba ta da hurumin sauraron karar kuma matakin ya siyasantar da kotun ta Hague wajen soke ikon Isra'ila. Isra'ila dai ta mamaye yankin gabar yamma da kogin Jordan da Gaza da kuma gabashin birnin Kudus a yakin da aka gwabza a gabas ta tsakiya a shekarar 1967. a hukuncin da ta yanke madan bensuda ta ce binciken farko-farko da aka gudanar ya tattara bayanan da ake bukata na fara binciken a bayyane tana mai cewa ta gamu su cewa akwai hujja da za ta ba da damar gudanar da binciken a cewarta babu wasu dalilai na cewa binciken ba zai yi wa al'ummar palestino adalci ba sannan ta ƙara da cewa ta gabatar da bukatar alkalai su yanke hukunci kan yankin da binciken da za a gudanar zai shafa saboda batutuwa na shari'a game da yankunan sai dai kuma babu tabbaci kan ko yaushe za a ɗauki mataki amma ban suda ta ce ta nemi alƙalan kotun su yanke hukunci domin baiwa ofishinta damar ɗaukar matakin da ya dace babbar mai gabatar da ƙara a kotun ta icc ɗin bata faɗi ko suwa ne waɗanda suka aikata laifukan yakin ba sai dai idan ta tabbatar da binciken akwai tuhuma-tuhuman da za a iya yi wa isra'ila da falastinawa kamar da wasu rahotanni suka ambato ita dai bensuda ta mayar da hankali ne kan binciken farko-farko da aka gudanar kan karar da falastinawa suka shigar game da yadda isra'ila ta yi gine-gine a yankunanta da kuma kasancewar sojojinta a gaza kotun icc din dai tana duba abin da falastinawa suka kira laifukan yaƙi da isra'ila ta aikata tun watan yunin shekarar 2014 wata guda kafin wani yaƙi tsakanin isra'ila da ɗan gugurwar falastinawa a gaza a yaƙin an kashe falastinawa 2,251 har da fararen hula 462 yayin da sojoji 67 da kuma farar hula shida suka mutu a bangaren isra'ila mr netanyahu ya bayyana sanarwar a matsayin matakin bazata inda ya bayyana cewa icc tana da hurumi ne kawai kan korafe-korafen da ƙasashe suka gabatar mata amma a cewar shi babu wata ƙasa palestino tun da farko anthony janaran isra'ila ya ce icc ba ta da hurumi da kokin jordan da ko kuma gaza isra'ila kuma tana kallon gabashin kudus a matsayin yankinta wanda shi ma ta ce baya ƙarƙashin hurumin neman kotun falastinawa dai na neman kafa gabashin kudus ya kasance a matsayin babban birnin kasar cikin wata sanarwa gwamnatin falastinawa ta ce tana maraba da wannan matakin na gudanar da bincike bayan shafe kusan shekaru biyar ana duba batun sai dai wata kungiyar kare hakkin bil'adama a isra'ila bethlehem ta ce zame-zamen da isra'ila take yi ba zai hana kokarin da kasashen duniya suke ba na ganin an ɗauki matakin shari'a da zai hukunta ta akwai ɗaruruwan gine-ginen isra'ila a gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus wanda kasashen duniya suka kira haramtattu abinda isra'ila ta musanta kuma a can baya ma amurka ta sanar da matakinta inda ta ce ba ta yi wa gine-ginen kallon waɗanda aka gina ba bisa ka'ida ba majalisar ɗinkin nuna dai na mai allah wadai da abinda isra'ila take yi wanda ta ce shine rusau mafi girma da aka yi wa gidajen falastinawa a yamma da gabar kogin jordan cikin sama da shekaru goma a wancan lokacin rusau din ya raba mutum 73 da muhallansu ciki har da yara 41 kamar yadda majalisar ɗinkin juna ta ce dakarun isra'ila sun ce an yi gine-ginen yankin ne ba bisa ka'ida ba sai dai majalisar ɗinkin juna ta kira wannan mataki na isra'ila a matsayin sanya kafa da shure dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda ofishin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya osha ya bayyana gine-gine 76 ciki har da gidaje da farantan samar da wuta mai amfani da hasken rana duka aka rushe hukumomin isra'ila sun ce adadin gine-ginen ba su kai haka ba amma suna cewa an gabatar da dokar ne kan wasu tantuna bakwai da burtulan dabbobi takwas wani bidiyo da hukumar kare hakkin dan adam ta isra'ila ta fitar kan rushe gine-ginen ya nuna yadda aka yi watsi da kayayyakin gidaje wannan ba karamin rashin adalci ne ba kamar da wani mazaunin yankin harba abu alkabash ya shida wa wata jaridar isra'ila cikin wata sanarwa da sojojin isra'ila masu lura da al'amuran mutanen da ke zaune a yamma da gabar ragogin jordan suka fitar ta ce gine-ginen da aka rushe an gina su ne ba bisa ka'ida ba kuma a yankin da baya rabuwa da fadace-fadace kuma mu kira shi wani yanki da dakaru ke atisaye a ciki ofishin na osha ya ce yankin harbet humsa wanda aka fi sani da humsa albaket da larabci na ɗaya daga cikin yankuna 38 da mutane da aka keɓe daga inda ake rikici kuma yake dauke da mutane masu rauni a yankin gabar yamma da kogin jordan ta ƙara da cewa wannan rusau din ya karya ka'idar yarjejeniyar dokar kasa da kasa da aka cimma a geneva wadda za ta kare fararen hula da ke zaune a yankunan da aka mame isra'ila ta mamaye yankin yamma da kogin jordan ne a lokacin yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1967 ƙarƙashin yarjejeniyar da ta biyo baya aka wa falastinawa sashen da za su kasance yayin da isra'ila za ta ci gaba da samun cikakken iko da wajen harbet dai yana wajen yankin da falastinawa ke da iko da shi sauraro duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh